tun da jirgi ya sauka a filin jirgin murtala muhammad international airport da ke birnin lagos zuciyar ummu ta ƙara ƙarfin gudu da tsinkewa wani irin rudani ke kuma mamaye ilahirin jikinta tare da kuzarinta ƙarshen tuka tuka tuk yau da ne za ta ga wannan zan. wanda ya zama abin firgici ga ahalin gidan alhaji muhammad ajiwa wani barin zuciyarta kuma na mamakin Legas da ta ji matasan garinsu masu zuwa neman kuɗi suna cewa kwana biyu ake yi a hanya kafin a zo amma kuma sai gashi su sun isa cikin lokaci kalilan haka Allah mai iko da rahama kenan tuntuban da ta kusa yi ne yasa Alhaji Muhammad da ke gaban ta faɗin kula mana kanta ta sauran jinjina masa tana damƙe handbag ɗinta sanye take cikin bakar riga doguwa mai kyau wadda Antinos ta bata a yau ta saka sabuwa ce dal ta sha adan duwatsu mai ɗaukar ido dan kwalin rigar ne Antinos ta naɗa mata saboda yana da ɗan girma sosai sai farar handbag madaidaiciya da takalmanta marasa tudu jikinta na fidda sirrin kamshin humra wanda inna harira ta haɗa mata daga cikin kayan gudunmuwa sai turare mai daɗin kamshi ta yi kyawun da duk wanda ya kalle ta sai ya sake kallanta duk da kuwa babu wata kwalliya a fuskarta sai foda tare da lips gloss da ta ɗan shafa shi ma don kada lips ɗinta su bushe ne kanta a ƙasa take bin alhaji mahmud a baya saboda haske da ya haske airport ɗin tamkar rana fitowar su ummu kulsum daga jirgin yayi daidai da isowar motocin siya aman biyu cikin airport din ya dan kalli agogon da ke daure a tsintsiyar hannunsa yana jan siririn tsaki attahir babban abokinsa kuma aminin sa ya kalle sa yana faɗin please ya isa haka mana ajiwa ai ga mu mun iso kan lokaci tunda yanzu ma suke fitowa daga jirgin uffan bai ce ba dama attahir ya san ba amsa zai samu ba dan a halayyar aman sai dai ya ba wani labari kuma fita suka yi saboda buɗe musu kofa da aka yi attahir da idon ya soka akan alhaji mahmud ya saurin cewa alhamdulillahi ga da can ma aman ya ɗaga manyan idanunsa da ya gada a wajen mamsi yana kallon inda attahir ya nuna numfashi ya ɗan sauke kafin ya taka a hankali ya bi bayan attahir da tuni ya nufi dad yana masa oyoyo dad ya ce yauwa attahir da kanku kuka zo tarar mu haka ai dole ne dad yau da kanka a lagos ai zama bai gan mu ba sannunku da zuwa ya ƙara maganar da kallon ummu da kan take koya a ƙasa kafin ta samu damar bashi ansa gaban ta yi wani irin faduwa saboda jin wata natsatsiyar murya mai cike da izza ta ambaci da da barka da zuwa yawwa fodiyo kuke da sannu da muka taso ku akan aiki numfashin ummu ya sama ya ƙasa kafin ta samu jarumtar fisgoshi da kyar lallai tana buƙatar sa, amma ta gaza hakan gushewar jinta na wucin gadi ya hana ta jin amsar da ya ba mahaifinsa da ƙyar ta samu damar satar kallon sa shi da abokin nasa da ke gefen ta yana ƙara jaddada mata kalmar sannu da zuwa sanya yake da wando fari tas dogo sai bakar t-shirt da aka yi rubutu a manyan haruffa a gabanta kamar haka nice handsome alhaji muhammad ya nuna ma'aman aman ummu kulsum da hannu sannan ya gaba abinsa inda yaran sojoji biyu ke tsaye a jikin motocin da suka zo da su ya dan rausayar da kansa yana bin bayan mahaifinsa da kallo cikin wani irin yanayi ya zuki iska sannan ya fesar daga bakinsa kafin ya soke idonsa akan ummu da ke tsaye tamkar an dasa ta a wajen bai wani ga fuskar ta sosai ba don haka ya janye idonsa yana hararar attahir da ya bar wajen shi ma yana dariya ƙasa-ƙasa siririn tsaki ya ja yana taku cikin bajinta irin nasu na masu isasshiyar lafiya da jarumta babu zato ummu kulsum sai tsinkayar muryarsa ta yi dab da ita yana faɗin sai an kai ki motar ne cikin kakkausar murya mai fitar da fusata a razana ummu ta ɗago ta kalle sa ta yi saurin azamar mai da kanta a ƙasa saboda ganinsa gabanta da ta yi gingiringin ta fara ƙoƙarin haɗe abin da ya da ƙofar maƙogwaranta tana matsawa baya kaɗan cikin Ina ta ce ina yi ne sai da ya ja lumfashi tamkar ba zai amsa ba sannan ya taku biyu yana faɗin lafiya ya wuce gaba abinsa inna lillahi ummu ta shiga maimaitawa tana bin bayansa a hankali yayin da jikinta ke rawa tana tafiya tamkar za ta zube ƙasa ta tabbata da takarma masu tsini ne ta saka babu abin da zai hana ta faɗuwa duk da kwaɗayin kallonsa da take sanyi ta kasa kallon bayan sama har ta samu ne ta cin masa a inda yake tsaye a gaban ashkwalo ɗin motar da take bayan wadda dad ya shiga hannunsa da ya zuba a aljihun farin wandonsa kawai ta iya satar kallo ga wani tsoron ganin matasan sojojin da ke shigarta a rayuwarta tana tsoron soja da ɗan sanda ga shi kuma Allah ya jarabce ta da auren ɗaya daga cikinsu cikin rusunawa matasan sojojin ke gaida ta da nuna mata kofar motar da ya buɗe mata karan farko kenan da ta ɗaga kai ta kalli fuskarsa amma abin mamaki sai ta ga ba ma ita ke kallo ba kwata-kwata azamar janye idan ta yi A Tahir ya murmushi mai sauti yana faɗin amaryarmu bismillah shiga mota kanta ta ɗaga masa da yin guntun murmushi ta ƙarasa ta shiga motar aman da ke jin su amma ya tamkar hankalinsa baya kansu ya zara hannunsa ɗaya daga cikin aljihu ya ɗan shafi girarsa tare da takawa ɗayan ɓarin motar da ummu ta shiga shi ma ya shiga bayan an buɗe masa umma da ke kokarin daidaita rawar jikinta sai kawai ta ji mutum ya zauna a gefenta ɗauke numfashinta kawai ta yi gaba ɗaya tana dafa kirjinta ita kam in har haka zuciyarsa za ta ci gaba da tsoron wannan mutumin to lallai ta shiga uku ta riga ta sa kanta tsoronsa ne tun kafin ta gansa shi yasa yau ta kasa daidaita kanta gaba ɗaya ko natsuwar kallon fuskarsa ta ma kasa samu shi kam kansa ya jingina ga kujera ya lumshe manyan idanun nasa masu matukar haske ƙasan zuciyarsa kan mamakin dad yake yi akan zaɓa masa wannan iyalinyar da ya yi a matsayin matarsa ta aure wacce bata wuci sa'ar kaninsa ba san ba ko motsin arziki ta kasa yi ma a motar ta koma can jikin murfin mota ta takure kasancewar attahir motar da dad yake ciki ya shiga sai ta samu motar ta yi sit direban sojan ne kawai ke ta aikin tukinsa yayin da ummu kulsun ta baje ido tana ta kallon hanya da janjina garin lagos yau dai ga ta a garin lagos garin da ake faɗin ya tara kowace shege da shegiya masu arziki da masu neman arzikin wayar sace ta yi wata tsuwa da ta katse ma ummu tunani idan sai ya buɗe tare da ɗan karkatuwa jikin ummu ya zaro waya daga aljihun wandonsa ba ƙaramin hargitsawa cikin ummu kulsum ya yi ba saboda jin kafaɗarsa na ɗan gogar gefen hannunta ga kamshin turaren sa ya kuma shige mata har kofar makoshi zaman sa ya gyara sosai sannan ya ɗaga wayar saboda ganin sunan attahir lafiya ya faɗa a can ƙasan makoshi ummu kulsum bata ji abin da aka faɗa masa daga can ba ta ga da ya ajiye wayar yana faɗa ma direba junaid samu waje ka tsaya ita ummu ma ba ta yi zaton direban ya ji maganarsa ba amma sai ta ga ya samu waje ya tsaya inda ya kamata kafin ma a buɗe masa shi har ya buɗe da kansa ya fice ummu kulsum ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya tana gyara zamanta dan a matukar takura take ta kagara su je inda za su attahira ma fitowa yayi yana nufu aman inda shi ma tuni motarsa ya nufa ajiwa ka kuma lallaba san miji ko zai haƙura ya je ɗin Dan fa ya dage sai dai a kai hotel bai ba mu attayar amsa ba ya raba ta sa, ya nufi motar inda dad ke ciki dad da ke kallon su ya buɗe motar ya fito fuskar nan ta ɗaya kamar ko da yaushe wato shi attayar ɗin ya kasa shine ya turo ka tutse ni ko amma ne girgiza kansa ya ce a'a ya ɗan shafi girarsa da ɗan yatsa yana gyara tsayuwa da kyar ya fusgo maganar da yake so ya yi dad please ka san kana da masoki fa ya za a yi ka kwana a hotel na san ina da masoki fodiyo amma kamar yadda na sanar ma attahir wannan karan ba zan kwana a gidanka ba da da da yanzu akwai bambanci ko ka manta kana da iyali ne yanzu kansa ya dan dafe ya lumshe sa sannan ya bude dan yau ana tasa shi yawan magana dama idan ka ji doguwar maganar sa to dad ne amma ko sa a wajen aiki suna masa complain akan yawan rashin magana dad dan Allah karkace haka amma in dai hotel ɗin kake so sai mu je mu kwana mu duka a can babu shiri alhaji muhammad ya zaro ido yana kuma ta make fuska fodiyo yaushe za ka yi hankali da matar taka za ka je ka kwana a hotel shagwaba fuska ya ɗanyi yana rausayar da kansa tare da shafar girarsa da ɗan yatsa to da da mu je gida alhaji muhammad ya girgiza kansa idan sa akan fodiyo ya tabbata ya kai kololuwar gajiyawa da magana dan ma shi ne amma da wani ne da tuni ya share shi ya bar ba sa amsa ya san kaf halayyarsa fodiyo ya ɗauko amma rashin son magana ya yi yawa don yakan gazgata maganar nan ta bahaushe da yake cewa ɗan gado har ya zarta to lallai fodo ya gaji komai nasa amma har ya zarta shi ta ɓangaren shege miskilanci ganin iskan hadarin da ke daure da garin ya fara tasowa ya saka dad haƙura ya koma mota ajiyar zuciya aman ya sauke don ya tabbata dad ya haƙura zai bi su da kansa ya rufe masa motar kafin ya juya ya kalli attahir da ke tsaye a gefe yana latsa waya attahir ya kiraye sunansa cike da kosawa da magana dago ido a tahir ya kalle sa ganin dad a mota ya saka shi fahimtar komai ya daidaita tahowa ya yi yayin da shi kuma amane koma mota ummu kulsum da ke kare masa kallo ta cikin motar tun ɗazu ta yi azamar ɗauke kanta tana daidaita zamanta babu abin da zuciyar take yi sai tsarkake sunan allah da ya halicci wannan bawa mai kamala da tarin natsuwa sosai yake kamanni da mahaifinsa yayin da ya ɗauko fari da manyan idanu na mahaifiyarsa ita wannan idan ta game da shi a hanya ba za ta taɓa cewa bahaushe ba ne ba komai zai sa hakan ba sai yanayin kirar jikinsa lallai ya cancanci zama soja ta kowane fanni gaskiya ya fi dukkan 'yan gidansu kyau don shi ya ɗauko kamannin dad da mamsi duka ya haɗa ga ƙwarjini kuma da allah ya masa ta tuno da ta kyakkyawan bafallata ne faritas amma aman ya fisa ƙwarjini da cikar haiba sannan ya fi shi kyan sura da dirarriyar kira da nasuwa isa da ƙasaita duk ya dama basir ya shanye yanda ma yake takama da wannan kyan nasa idan ya zo gaban aman dole ne ya raina kansa iyakaci ya kurin fin safari da dogon hanci a nata ganin kuma tsantsar kyawu ba shi ake kira kyau ba komin kyawun mutum akwai matakan da sai ya cika su yake kayatar da mutane tare da kwarjinin barazana to irin su aman ko da ba su da kyau kwarjinin su ke girmama barazanar su a zukatan jama'a ita kaɗai take ta sakawa da kwancewa har suka shiga cikin dodon baraka bata sani ba sai tsayuwar mota kawai ta je, da motsin fitarsa ba tare da ya ce mata uffan ba tana shirin budewa aka bude mata duk da dare ne barak din akwai wuta don haka ummu ta samu damar kallon iya inda ta zai iya zuwa a yanda dai ta kula inda suke na manya ne don tsab yake da manyan gidaje masu kyau tamkar ba a bariki ba baka jin motsin komai sai haushin karnuka sai kuma mutane ɗaya-ɗaya da ke shawagi su halata dai ta wuce ta bar zuciyar basiru da jan haushinta ko da ta kira shi a washe garin isar su kin ɗagawa yayi duk da kuwa sai da ta turo masa message akan sun sauka lafiya amma ya gaza kiranta kiran da ta sake yi masa ne ya sa shi jin dogon tsaki yana hararar wayar sai da ta kusa tsinkewa ya daga tare da daidaita muryarsa tamkar mai bacci daga can ta ce olaf oh, ka yi haƙuri ban san bacci kake yi ba na tara ka wallahi babu damuwa baby kun sauka lafiya lafiya lau bayan ma baka kira ni ba sai da ni na neme ka oh sorry love wani uzuri ne fa in faɗa yi mugun rike ne amma kina raina tamkar rubutu bisa dutse suhaila ta yi murmushin jin daɗi tana jin ƙarin ƙaunarsa a ranta cike da shauƙi ta ce ok love ya wuce ka buɗe data na turo ma wasu kayayyaki ka duba mana idan sun yi idan ba su yi ba kai min magana sai a canza kina nufin har kun fara siyan kaya imana eh to me za a jira ne so muke mu yi mu gama mu dawo ka san akwai shirye-shirye da yawa da ba a yi ba haka ne kuma bara na duba din. daga haka suka yanke wayar daɗi ya mugun kama basiru irin wannan aure ai yayi kana kwance abinka ana maka hidima don ma ya kula mugunta ce da su yanzu yar dubai din nan da da shi aka je ai da ya fi kayatarwa ku amma babu komai zai fanshi bara dai a gama bikin a nan da za mu daga ma wannan shirin aya a madadin gidan hausa nobel tare da ni abdulrahim mustapha ku kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kar da ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen